كتاب الزهد والفقد لتافين عينهم قدن دنيا إذا متيب الدنيا دكانسا ساتي يعبد الدنيا يا زهد إذا الدنيا تسوت لي مصر يا زهد فقعوا يا زهد فقعوا to kowannensu da yadda ake bautan Allah da shi sai dai mun shiga mutu amma dai wannan shi ne fassara mai kusanto da mai kwasa. inda ka ka so talai daga duniyan nan ka yau da ka yi zuhudu Yan ko ita ce ta tarkata ina ta ina ta ta tafi ta baka. ya zama fakaru ilam eh, ka sani an na hubbar duniya son duniya kulle kafiya shi shine jagoran duk wani kuskure Shi ne babban kurakurai fan duniya kaga ai dama abun da ke bata aiki hanyoyin da grup din makiya Allah suka fi bata aiki da shi hanya uku ne na ɗaya shekar na biyu nafsu na uku hawa wadda hawa nan tare take kwance da hankali duk abin da hankali ya tashi zai hawa za ta bubushe in ka ga wani abun arziki ya fita to an bi ta kan hawa ne na ƙarshe wanda yake ba daga ciki duniya duniya kan sa mutum ya rufa aikinsa duniya kan sa mutum ya sutale daga addinin bai masan ya sutale ba da haka aka kira ta ainihin eh, son duniya ra'asa kulle ce kuma duk wanda ake yi neman duniya la ba kira da shi ko ya yi ma karya zai addini ba addini ce kaza ba gani ba duniya ce ta karya yakin yi ba duniya ce ta karya shi yakin uhud an ci nasara kusan mi'a fil mi'a tunda ta kai an fasa arnan sun fara ma takawa suna shiga cikin duwatsu wasu waɗanda suke da tunanin da suka fara tsara dukiya a bayan an fara dukiya waɗanda aka fara su tara sai ga wasu na fiya kai mutum bari shi ma zai saukai tara fa in ba ka wani samu da yawa ba nan ta kafa abu ya juyi ko ka dubi magana su gafiki gafike lokacin da ya danna daga andalus ya shiga faransa gashi dab da gano faransa duk kusan jihohin faransa ya karbe su har aka je aka samu shugaban kasan faransa aka ce lamarin nan fa sai fa kasa shi mutanen nan za su lankwame haffadan faransa daga nan kaga sai ingila sai ce mutanen nan ba yadda da ba mahalukin da zai iya su a yanzu sai dai mu kowa bai su amma akwai wani sirri a cikinsu akwai wani sirri me sirrin ita idan suka kama gare suna ɗiban dukiya duk garin da suka kama suna rabe dukiyar a tsakaninsu so ku kyale su za su ci su yi nauyi daga nan sai kore su a yanzu kada ba wanda ya fara faɗa da su za su karɓe duk dukiyar da su karɓe musu ku bar musu ku gudu ku tsallaka zawa sai ci gaba da shi ba a yi shekaru ba abin da ya kuke nan lokacin da aka tara dukiya har aka waye gari ma ana faɗa akan dukiyar ɗin an wajen rabon gari man habba aka ce lokaci ya yi suka biyo ta baya ko suka kashe ogan gaba ɗaya daga nan aka biyo malam dole aka lallafu aka dawo duniya za ku kafa abu bai je ko ina ba shi kenan sai ka ga mayu sun taso ne mai zan samu a ciki ni zan yi amfani da kaza ni zan zan yi amfani da kaza ni ya zan yi amfani da kaza da ko rushe komai ya rushe son duniya ne duba duk wani kuskure ai malam ko da misalin a ce maka gona aka je kakka je kana aiki in ba mai da hankali ba sai ya zama za ka je gona don ka yi aiki ka zama aikin girki wallahi haƙi ce aiki aka je yi tsaye aiki wanda babu laifi ainihin bayan an yi aikin a ɗaiɗi itin a yi kaza a yi kaza amma kada ya zama itin na shi da ranka ana aiki kana kallon za ka je ka samu ice ana aiki kana kallon tafasar da za ka ba samu aikin da aka je shi za a yi ba dama ka haɗa aikin addini da wani aikin ka an kuma ka haɗa shi za ka wata dama ta samu barin amfani da wannan dama in yi kaza to kuma shi ke nan son duniya shi ne ra'asa kulle khati'a wa ba'daha ainihin sashin wasu asbabu um, kulle khati'a ko wa ba'daha babu kulli ta'a bugu zuwa kai namu digo dai da abin sai zama kamar dauri bugu zuwa in duniya asbabu kulli ta'a eh ne asasu asbabu dai asasu kai ya asbabu kai daidai da kake naka eh kai daidai amma ban da shi sababu. ƙin duniya shi ne dalilai hanyoyin duk wata da'a duk ne son duniya bai bayyana sai dai ta baki ko kada sabaka zammar duniya zargin duniya ya gabata sai rubu rubu'il hulikati cikin kwatan can hulikatu da hutu. wani hannu na kurul ana mu za mu kawo anan fadla laha falalan in duniya wasu da ha da gudu daga gare nesa da ita fa ne gudun duniya ra'asul mandiyati ne shugaban kayan tsira ne ainihin jiragen tsira su ne manya-manyan jiragen tsira su ne manya-manyan jirage masu tarwa in duniya kuma sai a shirya zai yi zai bayanin yadda ake kin duniya ba tila mutum yadda zai fassara ba an ka lura shin shimfiɗa ne ga darasin ga darasin nan sai dai kawai gyara zama ka gane wannan to tarar karatu na zuwa wa a tuha yanke duniya ɗungurungun imma an takuna ko bin ziwa'iha yankewa duniya zai ta za ta kasance imma da yankewan duniya anil abdi in ziwa'iha in ziwa'i duniya ta tattara ta tattara ta kwashe ina ta ina ta ta koma ma gefe da ita to wannan Allah taimake ka yanzu za ka bauta Allah lafiya lafiya ne hana maka bautan Allah gashi ne ya kawo لانزوائها عن العبد ويسمى ذلك فقرا ما نجام كشيتم فرقو إذا الدنيا تسوت لما وانا انا كيران شي فقر واما يزما فقر دا كي فقر وما يزما فقر دا كي واما بانزواء العبد عنها ko kuma يتترى ya tattara ويسمى ذلك da فأتي wa yusamma wali kulli wahidin minhuma daraja fi naili sa'adati wanne su akwai wata martaba ta samu rabo wanne fakarun ne ko zuhudu sai dai amma da ka dage ka bi magana haka gano da yake wa haddu eh eh ta su ta laya mutane shi nan gwagwan ta sosa in ta sosa lai masa ya zama dalilin shi biyarsa ya huta ya zama dalilin juyowansa gaba ɗaya abin da ke hana masa takura masa abin da ke abin nan ɗinsa duk babu su daga kusan a ce maza Allah ma yayansa duk mutuwa suka yi ba wani ɗan da zai zama sa fitina ga wani sai ya guda ɗaya sai ta mun ga yadda ta gaina mutuwa ita ma ta mutu duka ‘ya'yansa maza mutafai komai shi duniya sai da ya abu na su ai duniya ba tsawai sanci ne ba sun kawo su bai yi ba sai ga kuma babin togo a eh na babin togo ko za kala kala-kalan mutane da kawai insanin tsawusi ɗan wusanci ba dini ba ne ba Hmm? kakka tafi da nisa zu eh, rashin tara da iyali ba zuhudu ba ne ba ai kaga annabi na ce ba abun da ike so a duniya irin mace da turare ka jira shi ma a cike zai mana bayanin zuhudun ba maimakon mu fassara zuhudun da kanmu sha'awa na sani ilimi ne muke magana Thank ai na na fahimce ka maganar sha'awa duka daga na baka amsar ne da sai dai na neman bayani sama da haka abun da yake dama ba a haɗa mutumin da ke da sha'awa ya bautawa Allah da mutumin da bai da sha'awa ya bautawa Allah wanda ke da sha'awa ya bauta wa Allah ya fi wanda bai da sha'awa ya bauta Allah ka gani misalin wanda mutum yana son sabon Allah kaga kallo sha'awa ne mata kaza ne menene kyale-kyale kaza ne kana son abun sosai sai ya kasance ka bashi kuma ka koma bautan Allah kaga ba haƙuri kai ba kana cikin azabobi Eh? har iyalin din kana da su amma ya zama ka rage ka tsaya iyakacin abin da ya cancanta to wannan ba za a haɗa shi da wanda kwata-kwata shi ba bakin komai suke a gare shi ba ma ba shi abin ya fitar daga gare shi kawai ma kawai san Allah kawai ya sa gaba wannan bai zama daidai ba wancan ya fi mai sha'awa ya danne sha'awan mai kwaɗayin riga mai kyau ya haƙura da riga mai kyau mai kwaɗayin gidansa na zinari ya haƙura ya haƙura da gidan da ke zaune a cikin na kaza ya haƙura da wannan ya fi wanda bai da sha'awan ya ke ita dama can bai da ita ya kaga ba wani wahala da yi ai shi ne muka ce ka dai bari ai za a zo kan harkar mu Allah ya saka nan ma ba ka nan nan ma ba ka nan da likafin a nan ka gaje gida ka tufa shi gaba in kuma Allah ya saka nan nan muka bi shi tsaya bayan ya za a zo kan komai sai ka gaji mm. eh na gane dai ne kusan na ɗauko ga eh, haka yake maganan itikafi mutum na da sha'awan iyali su ma iyalin na da sha'awansa tun da ha iyali ana za da su itikafi sannan kuma kullum abin da ake kallo a fara kallon can gaba ba annabi ya yi itikafi ba kuma sun yi itikafi har da shi da iyalansa ko sannan ya kasance shi ike cewa a duniya an ba shi son abu guda biyu ciki akwai son mace haka son ta halitta akwai kuma son turare amma ramadana in ta zo to gaba ɗaya sukan kulle dukkan komai saboda wannan ibada saboda wannan watan saboda wannan umarnin su haƙura don neman aljanna a kankalatarsa ya fi wannan tunda wancan wanda yi wacce fassara cewar ai tun da iyali na bukata da mutum ya kamata ya bar kafi kaza wannan sa ne amma ba fassara ce ta addini ba shi ne ya tsara wa kansa wannan ya shiga cikin ya yi bikin kansa amma magabata na da sha'awa a lara a fi Allah amma haka yake zuwa ya yi kwana goma cur a masallaci sai barkata kai ya shiddu uzrahu ma'ana yakan nesanci mata duk wani wanda ke tare da shi haka da aishan tana nan da wane ne yana nan yakan basu yazo ya zauna a masallaci ita ma takan zo take shi to kaga kenan ashe kullum mutum addini muskilan addini mutum yake to yanzu na yi karatu bari in dubi hadisan nan in dubi ayoyin nan in ga abin da ya dace ni to wani mutum ya halaka ba ganin ce wata ba sabila gairal mu'minina kaga wanda ya je fasara ah, tun da iyalin kana da sha'awa kai ma kana da sha'awa to ka biya sha'awa nan ya fi ka je ka itikafi wannan yana daga cikin irin mutanen da suka suna da illa ma nunkin wannan suna cewa da a ce ka yi dubu ɗaya ka dada dawa iyalanka sadaka ne sai ga masallacin ku ya rushe sai ga wutan masallacin ku ta kone ba yadda za a yi da a yi dubu dubu a gyara wutan masallacin nan to kwanda mutum ya samu dubu ɗayan sai sai balango ya kai wa haka suka ce ina ce wanda ije yi cefa ne wa iyalansa ya saya musu jirbatan suka ce a amala baka ji karatun da kyau ba Ya aka ce mana da dai mutum ainihin ana neman taimako yanzu zai ga musa fasa samu kaza a mu gaba ɗaya ko a larasin da masallacin mu a ciki duk na masallacin mu ke da fi damu sai mu ce ka ɗauka ba mu da kuɗi a masallaci muna masallaci na da kuɗi yanzu jama'a a yi dubu ɗaya ne mu je a zo a gyara mana wutan nan don mu ci gaba da karatu sai eh, mana wannan malaman suka ce a da ka ba da dubu ɗaya a gyara wuta a yi karatun alkur'ani a yi sallah a yi menene dubu ɗayan ka ka kai wa mai balango ka karbi balango ka kai wa matakka ku ci ku yi murna ya fi ladar a gidan jirage ake wata wannan su matan da a ce da mu da su ne su ne suke karamin bayani ni na ji magana don haka wannan ya fi lada a'a ya aka yake ga hadisi ingantacce mai takariji da ta haƙiƙi ka ba da dinari ɗaya ka ce wane ne dinarin da ka ciyar fi sabilillahi da dinarin da ka ciyar ainihin eh, eh, menene da dinarin da kai sadaka da shi da dinarin da ka kai wa iyalanka dinarin da ka kai wa iyalanka ya fi lada su wa'annan irin wa'annan mutane masu wannan fata su ya fi ta'addancin Allah shirya su aka yi shiri na musamman sai dai labarin zai tsawo aka sake su a cikin cikinmu suna fata-fata da addini kuma tuntuni iyaye sun ce malam ba fa a bakin kowa za ka karbi addini ba duk mutumin da baka san shi da idonka ba baka san rayuwarsa ba baka karba da ido gare shi duk karfin shi in kuma an kawo ta sai ka karbi karatu daga shaidan yanzu ma ga shi yanzu in da za ka rubuta kana neman fatawa a intanet in aka jero ma wanda suka fatawa doktocin da suka bada fatawa sai ka samu hadda ne Tunda da abin da ake cewa ne hakikanin kaza shi kenan za a je a shiga ya ya je ya dawo ya fita maka ga an san mutum dubu ɗaya cikin dubu ɗaya din nan sai gaske wannan annan ne suka ce kaza wannan menene suka ce kaza wannan wanda addini ne idan za ka yi addini ka nemi wanda ka gamsu da shi ka tsaya tare da shi ba ka je a littafin wannan littafin ka cewa kai ko tsaya malamai na addini fa babu su sun kare kwata-kwata illa ɗan abin da ba za a rasa ba duk 'yan kasuwa ne masu neman kuɗi ne saboda haka nan ba abin da rike sai yan kasuwa to yanzu akwai ƙari banda malamai yan kasuwa akwai yan siyasa da ka da ɗan siyasa kai da kafin komai ɗan siyasa abin da ke gabansa ya zai ci zaɓe abin da ke gabansa ya za a mai gidan sa ki zaɓe ko menene zai iya halatta shi ko menene zai iya haramta shi ana ba ku labari da a ƙasa kaza in aka ba mutum latta kaza sai ce to yanzu me ake so a halatta shi ne ko a haramta in kuka ce a halatta shi kenan in kuka ce a haramta shi kenan wannan magana da ake gaya muku da gaske ne in ka ce a haramta su ko za a haramta shi ko sallah kake so a haramta su akwai mai haramta su? kuma zai baka dalilai ba shugabanni nawa aka hana su sallah zai je hatta akwai sojoji zai je ihu ya fara ki amma ya zo sai ya ce kai magana kafa kafa saboda ka duk sallar da yake aboye ke saboda makogoron amma kuma yana fara ki ina ihu ya bada fara in ya dawo gida sai ya sallah ƙarshen sai a zaune in kuka dakata wa'incan abubuwa ga abin da aka karanta ga abin da mai ce kada kada wani ce yanzu haka zai taɓo ni ce to je ni ma na daina saurare yanzu malam ka gama karatu ka koma gidan watsa labarai sai yanzu ya taɓi abinda ka karanta a littafi shi da ka bari da shi shi ka fari in ko ba haka ba damɗinin damɗinan yadda ka san siyasa za ka rasa wa za ka yi to haka addini yake an babbata shi iyakace akwai littattafai da kasan standard jibacin nako tun suna nan waɗanda sun aka bauta Allah da su annabi bai canzawa duk ƙaryar mutum bai ce annabi yayi ina ce ku annabi yayin an bi za ta ra ƙarya ita ga sahabbai ga tabi'ai ga yadda ya ɗauko na, an ɗauko daga mala'iku zuwa annabawa zuwa annabi Muhammadu zuwa sahabbai zuwa tabi'ai wanda aka gama na magana ainihin abin nan to sannan duk wannan bai ma bai ka ta gidan rediyo in dai wa'annan yan cikin wannan zamanin ban zan ka muka abin nan mm, me yake da suna ya koyi wani dan wani ni ban ban yake aboki na yin ce kanina yace suka zauna wani ne matan sa mutu aka zauna wai a yi mitin yanzu ya za a yi mu yarinya ta tafi gida ta ta kaba ko ta ta kaba ana. doctor ta haɗu wannan doctor sai zaba ne to ai yanzu tun da dai mijin ya mutu hankalinta ta tashe menene menene ta tafi gida kawai a wannan duk maganar ta idda gida ba ta taho ba gidan fa ba ga yan sanda ga menene ga ɗalibai ga ko inda za a kai mutum zai zauna a gidan ya yi wata goma a gidan saboda ɓacin mutum wancan mutum zai zai zauna a gadin gida amma wai ta tafi gida yanin da har bai take zuwa sun kada ka tauna nan doktocin malami za ka sa ba za ka wata Allah ba ka bari mu gangara wali kulli wahidin huma ku daraja wa yusamma dalika zuhudan wancan fakaran mana wali kulli wahidin huma daraja fi nail sa'adati a kowanne yana da martaba matakai matakai wajen samun rabo inda ma tare da karatun ake sai ina darajoji muna neman waannan darajoji ni kuma sai ce ku bi shi ba ni za ku bi ba ku biyo littafi ba abin da aka bari wahazzon ina da kafo fil i'anati alal fawzi wan najati yadda zai taimaka wa mutum kan rabauta da tsira wa nahnu nadhkuru al faqara za mu zo mu yi bayanin abin da ke faqaru tunda da an ce faqar shi kai mun san shi talauci Allah baka san faqaru ba ababin addini wa zuhudu da zuhudu zuhudu ba kai za ka shirya shi ba kai gaba ɗaya kayan ke komai zai wannan naka ne ka biyo ka ga yadda shari'a ta tsara menene zuhudu menene barin duniya menene kazaɗin duniya tun da yanzu da ana ce zuhudu kawai ka ce to yanzu abin da kayan ɗaki na duk ku kwashe ni yanzu na bar duniya ka gangara ka wuce ka samu can bola can in ka wuce ga ɗauki hanyar buruku ina inda ke zuba wurin yanzu ba a zuwa da lagos an manta bola amma ya san ne. in ka wuce nan da ba wani na ba ko wata bola ba hannun dama daga nan ka koma wannan bolan ka zauna a kai to ya ce lalle wanda zuhudu ito wannan ba ke ne saboda jahilcin zudu fa har akwai wasu takardu da aka ɗauka su ne zudu su mana adam na sai da zudu ina mana adam oi da ya ayya da ina nan da san ce masa ce mana adam akwai zuhudu zai ce na nawa kake su in kana neman zuhudu na miliyan ɗaya zai kawo man eh saboda jahilci wato wani lokaci jahilai za su da marmalai kan baka mai da hankali ba hatta karafin da ce wai ka dauka ina su a ba ku shirya ba karatun littafi za yi ba na ku ba ba yadda ka dauka haka ba tilas sun za ka zo ka zo a matsayin baka iya komai ba ka jira ga maka yadda za ka yi ta shi ne ka zo karatu amma in ka zo ka shigo makaranta kai malami ne to ko ka tabbata jami'i ne ke kana ma wani da kanka kin ta ka daina zuwa ka je ka yi amfani da ilimin ka dole ka zo ainihin ta bakin su get of fresh ba komai halin zini kalbuka fare ka zo ka zauna sai a iya karantar da kai kuma karatun ya yi maka amfani za ka iske ai duk wanda kaga ina wani gigiwa yana wani fafaka ilimin garibi ya jahili ne wallahi sambo ne duk inda za ka samu malamin addini inda ya san addini za ga fi kowa tsoro ba ka gani soja ya fi kowa ga tsoron bindiga saboda ya san ba ta da sabo in suka haɗu sai dai wani baki ba an ga mai ganganci da bindiga ba soja ba ne ba amma soja fi kwaso ban bindiga to duk malamin addini ya fi kowa tsoron shiga cikin harkan addini dole ne ka tsaya ka biyo ta baya ka tsaya malamai su yi bayani sannan ka bayani malaman ka na gidan rediyo ka bar su malaman ku masu muku lakcoci. kullum ku ajiye lakcoci gefe guda lacca ba karatu ce ba samina ba karatu ne ba inda za ka je samina ɗari ka tara takardun kwasa-kwasai ran nan ka koma za ka yi digiri shin za su kalli kwasa-kwasan nan su ce maka yanzu an ba ka menene kuke cewa kai abun ma kai sarari Allah ne an ba ka 100 level ko 200 kafa an ba ka wannan kwazo ka kawai ya malam ga wani lakkaratar eh? saboda kun yi shuru eh? kuna wannan kwasa kwasan, kuna ɗaukan su bakin wani abu ko an ba shi wata martaba yanzu dai an ba shi shekara biyu bai fara daga shekara biyu kila ma ku ce ai da ya ma wa ya ma ta sa ne yanzu kila ba zai iya karatu bai sa kwasa buwa duk ka'idoji kuma ƙarshen ta wannan ba za a yi amfani da su ba wannan kwafa-kwafan wannan baka tuna fa a ingila aka yi mana kwafa ke ba a ingila ba ko amerika in majalisar ɗinkin duniya ta yi muku wannan kwafa ba karatu ne ba yanzu ka dawo sabo ko sabo duk kujerar da kake zaune da ita a kanta wannan kujera ba wasu da ita da ka dawo daga ƙasa wannan lakcoci da kuke biyu A wurin malamanku da wannan kafofin labarai da kuke ji duk shirme ne ku dawo fresh ku zauna a yi karatu a littafi shi ne karatu in kuma za ku zauna ku ji karatu ku je malaman ku fi mu kwalaccoci ku je ku fara da kafofin watsa labarai ku yi menene a intanet ku yi menene to haka za ku zauna da ku zauna ma walar da mutane wannan kuna azabtar da kanku da aikin banza. ya kaka sun wasu ilimin ba su yadda ba duk magana za su je a jan rediyo sun ji ta ne duk magana za ka ranta a jarida ka karanta ta ne duk magana za ka ji ta ne kawai mai eh, ta bakin ba ma guje ce eh, gata nan gata nan ku yaya kwato ha kwakane kwato <laughs> kwato in an ce maka idan ba hausa ya maka yi zuba hausa ya zuba hausa za ka yi magana ce to gata nan gata nan su ne ya ke nufi hasu Allah ne ba su sani ba a sakandare ne aka ɗan koya musu wasan kaɗan kaɗan daga nan suka tarkata amma ina ai ba ka haɗa wanda shi sha ya yi sha ya yi ci ya yi tun ina ƙarami kicin kayan keken kayan sa a ce ma gata tu gata nan ku to shi ne labarin gidan rediyo in ka ji bahaushe tsohon ba sai dala duk abin ba gata nan gata nan ku to haka wannan lassoci ko ka dauke su karatu saboda haka nan wa yusamma zalika zuhudan wa li kulli wahidin minhuma daraja fi nail as-sa'adat wa hadd في الإعانة على الفوز والنجاة ونحن نذكر الفقر والزهد saboda duk ka tarkata wani abu da ka karanta ka jefar da shi gefe guda in ba ka da littafin ka nemo littafin ka zauna ya ce za mu zo mu ambata muku hakikan me aka ce masa fakaru hakikan me aka ce masa zuhudu kuma da ya ake amfani da su wani aljanna wa darajatuhuma wa aqsamuhuma da kashe-kashen su wa ma yata'allaqu bihima fi shafaraini la salisa laha fala wai a shafara biyu wai wannan shafara doguwa ce mu kan nan za mu tsaya mai wucewa ya wuce shi